amma ba duk ta sami saura sai sun yake masa an gane ko a satin da wuce an yi magana a kan abin da ya shafi menene eh ke eh, mukaddimar amma a kan ne na wani ya ce ada wani ya ce matsalawar hadis akwai na'am to saboda haka abinda ake lissafi akan tasani eh a ba inda ba inda za a tashi ba tukuna abin da aka tukuna ko ba sai Allah da da aka ba tukuna in yana na sannan a dora wani ko yawwa ma ai saboda kana nuna sababin da yasa ya littafin ko yawwa saboda haka kafin wannan tukuna me aka fara yi to ya shirki na sani akan mukaddama na neman dangane da neman ilimin da kuma malamai da malaman da suka yi maganganu a suka yi rubutu da yawa akan tsarin hadisin da suka yi me yake nufi a cikin hukuba ni za ake sharhin ko to ma'am? bala ya ce me to a wannan magana ce tsakanin shi da shi da ya ba shi shawara misali shi ne yanke za a yi kuma idan an yi sharhi an yi matani ma za a yi matani za a yi sharhi ba matani da an dai za a yi wannan ne a ciki a haɗe eh. saboda haka abu na farko da dama ya yi magana a kan tasanif da aka yi a kan ilmin mustala rubuce-rubuce da aka yi wanda wannan mukaddimar tana da muhimmanci ko da ke mashi karatun a haka wanda ba zai kana ta fara ba tukuna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آه bayan haka <clears throat> magana akan matsalar hadith tana farawa ne kan nashar wannan ilimin wato faruwarsa musamman muhimmanci wannan kuma yana da yawa saboda a kan wannan ne maganar tabbatar wannan ilimin da kuma aiki da shi za ta ginu kuma tabbatar da cewar ilimin na yana da asali a musulunci ko ba shi da shi zuwa gare shi dukkanin wani abu da ake ɗaukowa ake sukan addinin musulunci da shi ko kuma ake sukan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi da shi ta haka za a iya fahimtar wannan abin cewar ko haka ne ko ba haka ba daidai ne ko ba daidai ba an fahimta ko saboda idan muka ɗau ilimin mustala a dunkule ilimin ne za mu ga cewar al'ummar musulunci wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama shine annabinta ita kaɗai Allah ke ɗanta da wannan ilimin mun ce da annabi ya yake shugabanta da ma'anar cewar wato waɗanda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare su a zamanin da manzon sama ya bayyana dan in ba nan ban an ce musulunci ba bambanci tsakanin musuluncin annabi Adam alaihi salam da da musuluncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine yasa za ga cewar akwai kuskure kwarai da gaske idan har mutum zai dau kalmar musulunci ce wai tana nufin wani addini daban musuluncin da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi ko wanda annabi Adam ya zo da shi ko wanda annabi Musa ya zo da shi ba bambanci kawai bambancin da ake samu shine shari'ar an shari'anta abu kaza a wacin shari'ar a wannan ba shar'anta ba amma asalin musulunci da ma'anar ni kauya ga Allah subhanahu wataala wannan duk ma'ana ɗaya ce to wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi ita kadai Allah ke banta da wannan ilimin na masalahul hadith wanda kuma ba ga ba a banza ba saboda su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya bawa addini wanda zai zamana ya tsore ya zarce har zuwa tashin alkiyama bayan bayanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam taron al'umomi Allah subhanahu ta'ala ya gwada su ya gwada su ya gwada su amma sun kasa sun jarba da Allah ya musu ta wajen ne kiyaye addinin Allah ta yaya ta wajen amana da rike wannan abin da Allah ya ba su kamar da Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida eh, eh wal ahbaru wal ahbaru بما استنفذوا min kitabillahi wa kana alaihi shuhada Allah ya ba su kiyayewa da gadin addinin musulunci amma ba su kiyaye wannan abin da Allah ya ba su wannan aji da Allah ya ba su ba su yi ta ba ta ta hanyar sun mai da shi istarau bi ayatul lahi samanan qalila sun sai da ayin Allah da addininsa da kuɗi kankani ta ta bangaren ko su ko kuma su da addinin cewar ya zama na kawai duk abin da zamani ya zo sai a zamanantar da addinin wanda wannan dama shine abu muhimmi wani fahimta guda biyu da suka sha bamban da juna wanda ake samun matsala da musulmi na gaskiya da kuma musulman da ba na gaskiya ba munafukai da kuma inda suke kafirai ne ta cewar musulmi na gaskiya abin da yadda ne cewar addinin musulunci ya dace da kowane zamani da kowane lokaci da wace ma'anar da ma'anar cewar yin aiki da shi ba zai tozarta wa al'ummar musulmi da kuma dole riko da shi wani abu na maslahar duniya ko ta lahira ba dan haka ne ake nufi da wannan shine duk abin da zamani ya da shi da shi kan zamani da abin da zamani ya da shi sai a musuluntar da su sai zama sun tafi daidai da umarnin Allah da kuma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma musulmin da suke munafikai ne musulmi yan jabu waɗanda su ne wato dan ba Allah da yan Allah bai iya ba wanda ake rasu da sunan secularist wanda ba su da addini suna ganin cewar babu ruwan addini da rayuwar mutum ta da gobe ko tafi da mulki ko gudanarwa administration ko kusa sadin wayan abubuwa da suka shafi irin waɗannan haka da musulmin masu wannan ra'ayin wanda suke suna cewa musulmi da su gara sun zama da gurbin musulmi sun zama munafikai za ga duk sifar da Allah ba munafukai suna tare da wannan sifar saboda haka su ne munafikai na wannan zamanin don babu ruwan musulunci da cewar wai ne aka ce maka an ce ma secularist ne kai ko an ce ma marxist ko an ce ma radical ko an ce ma comrade ko kuma wani abu irin wa'annan da haka yana da haɗari ƙwarar mutum wai da gado an ce wa shi ɗan kwadago ne sai ce shi comrade ne wani mutum ya duba dictionary zai ga cewar wannan kalmar ta comrade abu ne da ke tafi da aƙida ta ke wadda take ta zaɓa a musulunci da haka ba zai halatta musulmi ya sa wa kansa wannan sunan ba to da haka ga waɗannan mutanen jabin musulmi su abu da suke cewa shi ne eh musulunci ya rage da kowane zamani da kowane lokaci amma ta bangaren kawai bauta ta Allah abin da ya shafi wato a ce sallah zakka azumi haji ko kuma wani abu da harkar aure in sun ga damar karɓar wannan din amma sauran abin da ba wannan ba ba ruwan musulunci da wannan in kuma kace musulunci za a yi to sai a zamanantar da musulunci a komai ana tafiya da haka babu wani abu da zai zamana ka ce ya dace da wani zamani sai dai in zamanin ya karɓe shi to duk wannan abubuwan da ba su samu shigowa cikin addinin musulunci ko kuma tunanin musulmi ba sai idan an rusa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta za a rusa wannan hadisan ta a zo a soki ilimin musalawul hadis da abinda Allah da ikon sai ba da damar aka kiyaye da wannan ilimin ta hanyar cewar ilimin nan ma asalin dan jabin ilimi ne ba shi da asali a musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba san shi ba Hagar sama'atu to dan haka haka daga nan sanin muƙaddimar mustalahul hadith take da muhimmanci saboda a nan za mu tabbatar da cewa ilimin nan ba wai wani ilimi ne wanda yake shige a cikin addinin musulunci ba ilimi ne da gida ma tun talatale ina da asali a cikin addinin musulunci ta yaya za mu ga haka za mu ga cewa duk ƙa'idodin da suke cikin ilimin nan ba a kawai haka a kwaso su ba an ɗauko daga alƙur'ani da sunar manzan abu da ke tabbatacce a cikin addinin musulunci kuma hanya ce ta dace da fitra fitra wato hali na daidai wanda Allah ya ci musulmi a kan sa ya ci duk wanda adam a kansa na yadda da Allah da kuma gaskiya fitran nan shine duk wanda ka gaya wa wata magana in ya tashi ina zai tabbatar da maganar nan me kike nan da zai maka ta farko me zai ce maka tambaya ce in ta gaya mutum magana ta ce ai abin da ya kaza shi ya kaza ko kuma wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza in mutumin yana ce da tabbatar da gaskiyar magana ka to tambaya zai maka sai ce maka waye ya gaya maka an gane ko waye ya gaya maka ko waye ko a ina ka ji wanda duk ma'anar su daya ka ga wannan abu ne wanda yake babu wani hankali da ya saba wannan abu kuma ga da asali a cikin addinin musulunci don haka ilimin da na muka hadis kuma akan abin da ya gini kenan duk da cewar wai ba kawai wannan malamin suka ba amma nan ne ginshikin kashin bayan abin da wannan ilimin ya gina kai. kuma abin bakin ciki abin damuwa shi ne rubuce-rubuce da ake yi daga baya-baya irin yanzu da musulunci samu rashin gata za ka samu mutumin da bai san wani abu akan wannan ilimin ba sai ɗau wani abu ce zai rubutu a kai sai ka cewar ya ya rubutun kuma rubutun da ya yi shi da kansa ina rusa abin da yake da aure yana so ya gina a cikin wannan tafin na Ibn hajar Allah masa rahama muzna din nan na kuba na samu malamai da ba da suka yi ko kuma da suka ce su malamai da suka dau littafin suka yi masa sharhi ko ta aliki a haka zan tar ba san hakikanin inda abin ya sa gaba ba saboda mutum zai ce maka bukhari Wasu al Buhari Allah masa rahama shine mutum na farko da ya fara wato Asasa. ilimin rijal ko kuma binciken halin mai wanda mutum ya gaya maka wannan ya yi kuskure ya kuma wa da wato mustashir ko wato orientalist wato kafirai na yahudu na tare da suka haɗu suka zo suka yaƙi suka koyi addinin musulunci bayan yaƙi yaƙen da suka yi irin waɗanda bush ike da awar cewar ruwa ce musulunci su wanda kuma su ɗin suke yi wato al-hurubus bayan sun yi wannan taron dangin sun yi wani shekara ɗari biyu suna yaƙar musulunci ta ko'ina suna kashe musulmi duk wanda suka zo kansa halaka shi suna musulmi satar ilimin da Allah ya ba su da arzikin da Allah ya ba su suna keta mutuncinsu da alfarmarsu sai ga cewar duk wannan ba zai musu magani ba me magani su shigo cikin musulunci su karanta musulunci su gurɓata fahimtar musulmi saboda haka ga sai suka zo suke ta karantar musulunci da addinin musulunci da harshen larabci don kawai su yaƙi musulunci wannan su ne orientalist to kaga waɗanda mutanen dama da a wasu cewar ai ilimin nan na musulunci ba shi ma da wani asali a cikin addinin musulunci ilimin musulunci inda ba da asali a addinin musulunci bai sun asalinsa ba a ma fari sa ɗan baɗinsa ba da abin da yake koyarwarsa ne sai bayan sahabban manzon annabi sallama ya bar duniya sahabban sa Allah ya kare da gare su su ma sun bar duniya saboda kaga mutumin da yake ai al-Imam al-Bukhari shine ya fara wannan ilimin ya karfafa wancan mutanen ko da karfafe su ba ya karfafe su sai da imam al-Bukhari da ya kai shi ma da ya kafa al-Imam al-Bukhari eh shekara nawa dari da da casa'in da hudu an gane ko ana ce an jira wanda malam ɗaya da malaman mu malam wannan bakar abdullahi abu zaid allah kana masa lafiya ina magana cewar babu buƙatar dan ka rubuta tarihi ka rubuta wai hijira kai alama mun cewa hijira ke nufi in dai kana musulmi ko da dama ka dan tarihi in ba na hijira ba saboda ka in ka sa ni kafirai ne suka sa mim kana nuna cewa na kiristanci ne amma ba ka dan ka rubuta tarihi ka ce misali hijira ka ce yanzu kai dubu ɗaya ɗari hudu da ishirin da shida ya kake nufi dama hijiran manzan Allah nama ko da ka baka da bukatar ka faɗa dama an fahimta ko ko da ka a wannan shekarun da al-Imam al-Bukhari da aka haife shi a ciki a sannan sabon annabi sallama ba gaba ɗaya shekaru shekara sanar da shekara nawa kenan da rashin yiwuwar samun sahabi eh shekara casa'in da hudu a anya saboda ne zai zama casa'in da hudu eh eh saboda zai zama da hudu eh an ɗauke ƙarni ɗaya ta ƙarnin ai duk ba ƙarni ɗaya za a kwashe ba shekara ɗari da goma za a kwashe ai ɗari da goma za a kwashe ai har sau ta ta saura ta wanda hudu kenan ɗari da goma saboda an koma da ya goma shine shekara nawa yayi goma ka goma nan kuma sai gab da zai mutu a ɗan kwanaki ga ɗan wani wanda ke cewar me eh uritum lalatukum hadi an gane ko cewar ma min nafsin manfusa cewa ya ajiya da mi a sana an gane ko kuma tana raye auka kala sallallahu alaihi wasallama ka ga nan hadisin ka ga nan na ciyar kenan ne shekara goma da kuma shekara ɗari jinai kenan ɗari da goma don aka tsaye da ɗari da goma da cikin ɗari sufin da sara nawa kada kuma ta wanda hudu kenan ka ga ta wanda hudu ba da shin sahabbai ka lokaci sannan ilimin ya tafi ka ga aika ba su abin da suke so dama wanda su ba ma wanda suke bukata ba a'a su zama bukatar a ce ma sanda ma matsalar sannan Usman radiyallahu anhu arda ta afku sanda wa'annan la'anannin da suka masa wannan boran suka halaka shi a ce a sannan ma ba a fara maganar hadisi ba su abin da suke bukata kawai ka ce ma sai lokacin rigimar Abdullahi bin Zubair da Marwan ibn al-Hakam da ɗansa Abdul Malik aka fara hadisin sun gaba tsannan ma bukatar su tabiya. Ba da ka gani rashin ilimin shi aka zo ake wannan magana an fahimta ko saboda haka dan haka muqaddimar matsalar hadisi take da matukar muhimmanci duk abin da nake cewa dan daɗin ilimin muslim hadis an fahimta ko tintini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bina'an akan magana da ake ta faɗa cewa kana khuluqul qur'an alqur'ani shine dabi'arsa tun lokacin sa a zamanin shi yasa dan baɗin wannan ilimin an gane ko ta bangaren ne hadisi ne wani ga da shi nau'i wani ga da shi na sunna uku kaul aw fil aw taqrir wanda kaul kuma shine akwa da ma wannan abuwa an bayyana ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani tun a rayuwarsa cewar ne wanda wannan hadisi ne da tabbata mutawatiri wanda ba babu yadda za a yi a hankalce a yi kuma ana intiqadin masu ruwayarsa ina cewa ne man kazzaba alayya muta'ammida man kazzaba alayya muta'ammida إيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كذا أنا أنا سمعه من إشارة إزواني إزواني التحري ان أنغانيكو التحري أو جمي في روايتي كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طوار حديثي فبنا شنو مصطلح ده أنا أبا bayan wannan kuma a lokacin alkhalifatul rashid umar ibn khattab radiyallahu anhu ya arda me fara yi eh a lokacin sa aka samu cewar abu musal ash'ari ya zo gidansa aka hata bukata ya sallama sau uku umar bai amsa ba sai da yi juya ya sai da ka sannan umar ya riga ya ji ya fito yake ba abdullahi na qais ne muryarsa ba ya fito gida abu musal ash'ari ya aka yi ka zo ka sallama kuma ka tafi yace ai manzon Allah sallama ya ce idan ɗayan ku ya sallama sau uku ba an samar ba to jiya sadaka na jiya ina faɗar wannan umar kai ya karɓi wannan hadisin ne ce masa ta yake ne ice ko dai samun shaida wa illa za ka inda zan yi maka e ta muke ni da kai idan ba samun mun shaida akan wannan hadisin da ka faɗa ba abu musul al'ajari ta kuma ije ta mu isa mu jama'at min al-ansar suka cewa huwa wato mutaghayyirul launi aw taghayyara launuhu wato kana ganin hankalin da gan hankalin da a tashi kenan a biya dama yace musu kunji kunjin da muka yi da amirul mu'minin sa nan ne suka ce suka ce masa la yaqumu ma'aka illa asghar al-qawm ko kuma na cewar karamin cikin mu gwara shi yaje maka shi da wannan hadisin kare kenan sun san wannan hadisin sai daga wajen manzon Allah kuma da haka Muhammad ibn Maslama ita fiye zo wajen sun namar ya tabbatar da cewar eh annabi ma ya faɗi wannan hadisin sai namar kusa kisa da abu musul asari bayan wannan ne eh yake cewa amma annani la attahimuk yake cewa na ba na taimaka ce da bane dan ina maka cewa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakin al hadith an rasulillah sallallahu azim ko kuma aziz yake cewa sai dai ka danganta manzon Allah magana wannan abu ne da yake da nauyi kwarai da gaske abu ne mai girma a wata ba kuma yake cewa ba na buƙatar mutane kawai su mai da magana da gwajen magalama kowa ika magana ce annabi ya kira annabi ya ce kaza a'a lalle tabbatar ku kuna da abin da zai faɗa kaga nan an yi mutsalar ko ba a yi ba an saboda ka tun lokacin sabon mazalama sun san wannan in ka tsallake zan na umar ka to ali na bi ɗalibar da anhu wa arda me yake cewa shi ma yake cewa kuntu idza haddathani rajulun an rasulullahi zama istahalaftuhu ita idan mutum ya gaya min hadisi daga manzon Allah kuma sai na ne ya rantsi an gane ko sadaka wannan harbi ne ko ba harbi ba ba duwa ce tsakanin junansu ba kamar da barabi na arziki ke faɗa cewar ba kowace magana muka gaya muku daga manzon Allah kuma ke zama da kanmu muka ji ta ba yace illa annana la nakbi sai da mu ba mu manzon Allah kuma kariya mu tabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba su ba a kan kansu ma rayuwarsu ma ta hana wani yau annabi ma kariya balle ko su a kan kansu da ka sahabi Allah ya rama yake cewar a lokacin da sabon manzon Allah suke da rayuwa suke raye suke gaba ɗayan suna nan yake cewa babu wanda yake iya buga kirji iya manzon Allah sallallahu alaihi karya. don ya san yana yin karyan nan Allah zai kunya tashi an gane ko saboda ka ba ma wace su kansu tukuna ba da haka in mun duba tarihi mu ga cewa tun a zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ana yin musalahul hadis illa iya ka da abashi suna ba wanda kuma wannan ba wani abu ne la mushahata fil istilah dan zaka ce wannan abun sunan musalahul hadis wannan ba wani abu ne almuhim abin da aka gina shi akai ake aiki da shi dama tabbatacce ne a wani lokacin ko ba tabbatacce ba tabbatacce ne da haka wannan shine abin da dama ko ake so tabbata sannan ka dauka shu'uba ibn al-hajjaj tun kafin bukhari yake an gani shi ma mutumin da yake yana daga cikin fitattu a cikin malaman tabi'ai wanda suke suna ta harri a wajen riwayar hadisi da kuma na kadin rijal abin da ba san da wasu sabai ba kawai shi ne a yi a ce an sannafa ga shi wani dinnan ba ifi ne wani ba ifi wani kuma suka ne wani kaza ne wani kaza ne an fahimta ko? amma bayan su da bukatar hakan ta taso an samu sadaka a lokacin tabi'ai ma an samu wannan a lokacin in ka to masu bin tabi'ai ma an gane ko an samu wannan wanda in ka ɗauka cikin tabi'ai banda shi uba za ka samu Muhammad ibn Sirin da ke cewa al-isnad min ad-din walau al-isnad la qala man sha'a ma sha yake cewa isnadi addini ne ba dai isnadi ba kuma da kowa duk wanda ya dace da abin da yake so a zarwa kuma cewa ne ibn mubarak abdullahi mubarak wanda shirya na nawa ya rasu ɗari tamanin da ɗaya ko yake cewa ne inna hadar ilmadin tanzuru an manta a kudu madinakum wanda kafin shi ga zuhuri malamin imam malik wanda ya mutu shirya ta ɗari da ishirin ko da uku ko da hudu ko da biyar duk da akwai wannan sa'ada akan shekarar mutuwarsa ina cewa da aka yi aka gaya mara hadisi an gane ko ibn abi sarwa ya gaya mara hadisin ije cewa qatala kallahu ibn abi sarwa ma laka ta'tira a hadis la khutuma laha wala azimma ije cewa kai Allah wadanka sai ka tunka mana hadisan manzon Allah kuma ha kawai ta kai haka gabace sai babu matattara babu gama babu akala kan kamar su haka ai ba haka ake hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuhuri na cikin ne wani ta tabawul atba isa su kaga shi ma a zamanin sa a sannan wannan na kadar jal da neman isnadi abin da ke tabbatacce sai ka tunda Allah ya ta aiko manzon Allah kuma ya aiko da addinin musulunci ya alƙawarin cewar ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun hakika muka saukar da ambato ko kuma tunatarwa wanda shine alqur'ani ko mu ne masu kiyaye shi kiyaye alqur'anin nan za ta iya babu sunnar manzon Allah kuma ba zai yi ba saboda ne saboda Allah ya tsara manzon Allah ta ne وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ko mun saukar mata da alkur'ani wanda shi ne na azzikir in don ne don ka bayyana mutane abin da aka saukar zuwa gare su idan iza mana ba za a iya aiki da alkur'ani ba sai da sunnar manzon Allah sallama idan an kiyaye alkur'ani ba a kiyaye sunna ba qur'ani ya kiyayu bai kiyaye ba saboda ka cikar kiyaye alkur'ani tana haɗa da cikar kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi to amma da duk wannan da aka yi ba a samu cewar a ce ko rubutu ko kaza ko kaza a ce an rubuta wani ilimi ko an dawwana shi ba amma duk da haka bayan wannan tun da dama tona tona ake na a nemi cewar a aibata dai sunnar manzon Allah kuma dan an san an aibata ta an rusa musulunci da tabbata da wannan sai a ce wato ai hadisin ma a nan ma ai ina daga dalilin cewar babu shi alƙashin annabi sallama cewar ya hana a rubuta hadisin ya hana rubuta wani abu da ba Qur'ani ba kaga mutum yace maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta hadisi kaga ya hutar da kai ya halama za a hana a rubuta abin da babu shi eh kaga shi da hadisi kana sannan ko babu eh idan har mutum yace annabi sallallahu ya ce kar a rubuta kar a rubuta hadisi zai dai kar a rubuta Qur'ani ko da ka tabbatar da hadisi ko babu a lokacin annabi ya tabbatar da akwai an bayyana ko eh dan saboda haka ne wannan hadisan suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wanda guda biyu ne suna cikin fannin mukhtalaful hadith hadisai guda biyu da cewa sun saba juna amma kuma ya hada su ai aiki da su hadisin Abu Sa'id al-Khudri kusan yana da cikin hadisan da malamai suka cewa shi fi kowanne inganci da annabi ake cewa la taktubu anni ghayra al-Qur'an ko kuma la taktubu anni shay'an wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhaq kai ku rubuta komai daga jina ba hadi in ba Qur'ani ba duk wanda rubuta wani abu daga jina ba ba qur'ani ba sai ya goge shi a nan lokaci kuma ga Abdullahi bin Amr bin al-As an gane da yake cewa ne kuntu aktubu kullu shay'in sami'tu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana hatmi quraish a yake cewa na rancin na rubuta duk abin da na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai quraish suka hana ni wa qalu suka ce min inna rasula bashar ana zama mutum ne ya kallon fil gobabi war riba ina yin magana a lokacin da yake fushi ko kuma lokacin da ba a cikin fushi ta ba ko mutum kowa san magana mutum lokacin fushi da lokacin da ba fushi ba tana da bambanci kowa da shi tana da bambanci zai iya kai fushi ka faɗi magana ka zo da na sani akai to amma ga su anan sun haɗa manzon Allah sallama da sauran gama garin mutane wanda a wajen da yake shi ba mutum ne kamar kowa a wannan bangaren ba mutum annabi sallama mutum ne kamar kowa ta ɓangaren bashariya yana cin abinci yana aure yana bacci yana tashi ba na cewa duk da akwai kusurciyoyin da Allah ba ta wannan abubuwan amma dai waɗannan su ne janibin da malamai suke bayyana sanar wa mutum ne kama kowa a cikin su in ban da wannan falala da da Allah ba shi babu ne ga daidai da shi wannan ba ai ba kuma ba ai ba kaga saboda ka tukure shawa a nan saboda babu nasu da wannan falalar ai tunda su kafare ne da cewa ai mutum ne shi kama kowa kaga mu mun yadda annabi yana fushi ko baya yi yana yi sun yanke da alfarmar Allah amma tare da haka eh fushinsa baya sa wata magana ta zama da bambanci tsakanin yayi fushi da kuma bai yi fushi ba duk magana ta shari'i ne idan ta fito ta wannan sai ina da mata shari'in gaba daya mutukar wani abu ne da yake ya bayyana wani cewar ba ta shari'i bane ko kuma an san cewa abu ne na al'ada ta kenan cewar fana hasmi quraish a ina quraisha suke a nan ko a madina ta kenan tun a rayuwar ma manzan. Allah ke na salma ta maka ma kafin ta madina wannan abin ya abu yace fa da kartu zalika li rasulillahi sallallahu ko kuma lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga nan zama haka cewa ga abin da quraisha suka faɗa A anan ya ce masa haka ya ce masa shi kenan ka daina rubuta ke ce min ne ci gaba da rubuta a nan ki rubuta fa wallazi fi biyadi ma sadara minni ni illal haq ko kuma kharaja minni illal al-haq na rasa da na hannun sa ko na yi fushi ko ban fushi ba ba abin da nake faɗa illa gaskiya sallallahu alaihi wasallam ka ga hadisin ya saba wancan gidan ko bai saba masa ba ya saba masa amma sabar anan za a iya cewa ta kai yanayin da malaman usul suke cewa ta'araba ka ta saba ba sun yi kawai da juna zai da gaba ɗayan su kuma sun yi baran kan baran kan an rasa da za a yi amfani da kowanne sai da aka gaba ɗayan sai a zubar da su ba amfani da kowanne ba ya kai haka bai kai ba saboda ne saboda zai iya yiwuwa a haɗar hadisan biya aiki da su suna cewa kuma mahama amkanar jam wa jabal masiru irai duk da idan mana annabi ya ce eh anan hadisin kuma ana hadisin ya ce a'a akan magana daya idan kuma ya iya daukan eh din nan a iya wani yana yi amfani da ita au a na on iya yi amfani da ita wannan dole shi ne abin da ya zaba amfani da shi wannan ya fi akan ka ce bari kai irin jihar da wannan bangaren kyala wannan an fahimta ko saboda haka malamai suka hada wannan hadisan guda biyu suka ce abin da hadisin janna abu da kudiri ke magana annabi ma ya hana a rubuta hadisi duk wanda ba zai iya bambance maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma qur'ani ba to yana annabi ya hana shi rubuta saboda kada ta an gane ko sannan kuma wannan yanayin alƙur'anin nan Allah yana nufin a iya wani lokaci ke ɗantacce iyakantacce a kakar da manzan Allah sama shi cik zama ya haɗu ya zama mushaf kamil an gane ko da bayan sa babu wahayi an gane ko ko Allah yana nufin shi wannan Qur'anin nan ya kasance komai ne daga Allah yake da harafinsa da komai da ma'anarsa babu wani abu da za a rawaito shi da ma'ana a cikinsa saboda a kula da shi a yi haddace shi ya fi muhimmanci akan a yi ƙoƙarin haddace sunna wadda ita za a iya samun damar a haddace ta ko da ku da ma'ana ne an da ku? saboda ka annabi sai ya hana cewa duk wanda ba zai iya bambanta qur'ani da hadisi ba ko kuma zai shagalci da wannan kafin wannan to ku kyale hadisin rubuta qur'ani kawai an bayyana ko amma wanda zai iya bambanta ba kamar Abdullah bin Amr bin al-As annabi ba shi mai umarni yanar izini da shi da rubutawa an bayyana ko dan haka rubuta hadisin manzalama da kuma tsarin abin da yake wanda malaman matsalar suka tsora ilimin matsalawa a kai a wani ke da asali da tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan da muhimmanci a cikin mukaddimar musala ba da tsoron sa na ce maka to ai maganar an ce zuhuri ne fara rubuta hadis eh an ce ibnu jiraji ne fara rubutawa an gane ko an ce ma'amar ne ya fara rubutawa an gane ko ko kuma an ce husham ne fara rubutawa to waye fara rubutawa kenan wannan duk magana ce da ajikawa dan don kawai a kawo rudu in ba haka ba babu wani saɓani tsakanin wannan kamar bambancin da ake samu a nan kamar bambancin da ya akku ne kan. rubutun da malaman matsala suka yi akan sahabbai waye wani sahabi ne mutu a ƙarshe an gane ko wani zai ce maka Anas bin Malik an gane ko wani zai maka Amir bin wasula an gane ko wani zai maka Abu Kubal haka amma menene abin da ke akwai me yasa wannan sabanin wannan yana nufin cewar sahabin da ya mutu a ƙarshe dai a wanda dai suka mutu a Madina Anas ibn Malik an gane ko abu tsafel kuma shi wannan shi kuma shi ne gaba daya a barai na sahabbai an hada gaba daya babu wani sahabi an gane ko domin mutu shi ne sahabin da yake na karshe a mutuwarsa haka saboda haka duk mutane ga sabanin mutuwar wafayat na sahabbai cewar wani shine sahabi na ɗari da mutu sai ga cewa bambancin mazalin da ya mutu ne saboda haka shi ma a wajen wannan in an ce maka zuhuri shine farkon mutumin da ya fara rubuta hadisi ana nufin da umarnin halifa saboda official rubutawa ta hadisi zuhuri shi shine mutum na farko bai fara rubutawa bisa umarnin da Umar ibn Abdul yawa zaka bin Amr bin hazin gwamnan sa a Madina da cewar a duba duk inda hadisan manzon alaƙi sallallahu alaihi wasallam suke a haɗe su waje a rubuta su a kuma nuna koya mutane ko da kai umarci zuhuri da ya rubuta in mutum ya ce maka Husham ne ya fara rubuta hadisi ina nufin a wasif a cikin sham din ma a wasu kusan ibn bashir alwasiki an gane ko idan kuma ne ce maka ma'amar ne ibn rashid al'azzi ya fara rubuta hadisi yana nufin cewa a malaman da suke yaman in wani ce maka musaddad ne ya fara rubuta hadisi malamin bukhari ibn musarhad an gane ko ina nufin wanda ya fara rubuta musnad a kufa da haka idan wani ya ce maka an gane ko wani malami shi ne fara rubuta hadisi a kufa kuma ga musaddad an faɗa wannan ba matsala ba ce saboda musaddad ana nufin wanda ya fara rubutu na musnad an san kuma nau'in tasnifi na musnad nau'i da ke mai zaman kansa a cikin musnadul hadisi kamar inda za mu zo magani a nan gaba da ka babu wani saɓani a cikin wannan kuma da Allah ya sa wata al'umma ita ta samu ilimi da sarwa irin wadda al'umma musulmi ta samu a bangaren hadisi da babu wanda zai sai tsaga mata kai a duniya ya kalle ta amma mu yanzu an zo mun samu kanmu a hali na kaskanci an jefa mana wannan hadisi na annabi ya faɗa ka gani ina cin alamun nubuwa kaskanci da raina kai ya zo ya same mu kamar da annabi ke cewa nan za mu samu kanmu a cikin halin yanayi na cewar dukkanin abin da yahudu da nasara suka yi shi za su mu kwaikwaya suke cewa hatta lau da dakhalu juhra babbin da dakhaltum ko ramin damo suka shiga tekun shiga saboda tsabar ne tsabar kwaikwayo da raina kai ka duba gani abin da muke ka duba suka shiga bala'in da ya auku a yau na maganar bal ana magana da tsitsitsi din ne za a ci amma mutum yana daukan kuɗi har dubin ne ta ce wai zai je wai zai shiga bal saboda rashin kai rashin sanin kai rashin hankali rashin mutunci wanda ba wani ke gina ba arna yake gina musulmi ne suke yin bal a duniya wanda har za su amfana da wani wannan biyayyar ita sa za ga cewar a yanzu sai gama mutum kuma zai wannan wasannin ma na tsiyar da ake bayan ta shi kansa yin wasan bin ake yi amma zai ga dan saboda wauta idan mutum ya to ana wannan guje-gujen da ya zo sai ga yi haka da kanka ya jujjuza kai sama saboda ni saboda ya ga tura suna yi dan saboda mahaukaci ne shi bai san me za su ce ba gashi ne da su ya zo haka sai wani shege ya zo kansa kamar gwiwa wai ya sai haka saboda wai kawai shi ya ga suna yi san me ma'anar abin da ya sa ba kaga wannan tsabare na kaje da tabaiya su zo isa muke yin wannan abin saboda ba mu san kanmu ba adam saboda ne duk wannan abin da Allah ya bamu mun riga mun raina shi wannan ba komai ne ba mu azam zan wal iyaz billahi wanda ko da ma abin da ake so mu bari in kina in mun bar wannan bukara ta biya to amma fa Allah riga ya faɗa wa dula takfuruna kama kafaru fatakuna sawa ko dai faɗa hakan ma ka da iya wannan kawai ya isa amma dan Allah da yake hanzari sai ce ne ta fala tattakhidhu minhum awliya an gane ko ko mutum da suke ma sai in sun hijira amma ga mu zama daga kullum makarin lailu wannan hari ka ga rediyo kenan kuma kana neman makarin lailu wannan hari a yanzu rediyo kenan nisan daga kunna ka samu ana yin abin da za a raba ka da bin Allah za a raba ka da kuma imanin ka abin da ke ciki kawai abubuwan ne ana tafi a matsayin kowa yubtar almar bi kadar dinihi kowa addinin addininsa kaga idan kamar ashe larawa da yake addinin nasu ya fi namu karfi da yadda kamata kaga in sun kaji irin kafircin da ake a can sai ga ya daure maka rashin gada ne sa muke zagin su amma ba kaman ka duba a duniya ya yake sadaukar da ransa akan mutunci da babba larabi ba amma mutum zai zo ba asalin abin da addinin da bai ma rike shi da gaskiya ba a yanzu kurin in kace mutum riga ma irin tasu idai na siya kawai eh in ma zai sa irin kayan nasu eh zai dinka a nan wannan zai ce maka ba zai yi ba mutum da kasu rike addini ta haka wani zai dinga zagin mutum da yake bada ransa ma akan addini ba na cewa babu watsa a cikinsu ba tabbas da sinannu waɗanda suke tabbatar da mu'jirar manzo Allah da yake faɗar cewar eh za a zo kafin alƙiyama tashi sai an samu arna daga cikin larabawa shakkiye da za su zo su ringa iskanci da kafirci a cikin jaziratul arab da akwai tabbas da akwai amma fa bishiyar sharri za ka faɗa musu a yanzu muna da shi da ƙari ko ma gwanda ma kowa da kowarwa ke in ma wani zai magana ba kamata ya ce ma kada ma mutumin najeriya ya magana ko mutumin najeriya ma kada mutumin kano yi magana babu mutumin da yake da matsala a rayuwarsa irin wanda ya kamata mu san abin da muke ciki hmm. ya kamata mu san abin da muke ciki idan har ba zan yi wannan ba ina ganin ya kamata ba dan a lokaci ƙwararre ma irin wannan na san cewa zan zo nan karatun ba da ya kamata da na tuma da maganar da wannan ya gaya mana musamman azun adabu ɗalibin ilm wanda zahabi yayi a cikin tafsiratul huffaz da yake fitar da Abubakar Siddiq yake faɗar irin inda ilimi ya lalace tun ana lokacin ma to wannan kake sa an zai da cewa ba mu cancanci ma kwata-kwata ma a ce mu zama wani din ba dan da iyaka a cikin iri ake tsawuriya ne a hakan mai yiwuwa za a iya samun wanda Allah ya sa albarka a cikin abin da yake ciki in haka amma mutum a kalla magana da yake tunawa a ciki abinda zahabi ke faɗa ina cewar fada an kalkita ba talasta minha sai ka wani baiti ba ikki cewa walau waje haka bil daji. mutukar ba za ka zo ka nemi ilimi dan Allah ba ba za ka yi ƙwarin fitar da ilimin ka zakka ba me zakka irin abin da malaman salaf ke faɗa cewa akalla da Allah in ga lokaci kana koyi ilimin hadisi da Allah a duk hadisi goma kamar da zakara jiji daya me zakara jiji daya kai kokarin yin aiki da hadisi ɗaya a duk goma da ka sani eh, a duk hadisi goma da Allah kai kokari kai aiki da hadisi daya take cewa idan har baka da niyyar yin wannan ita da ka tabbatar duk abin da zaka nema na karatun Allah bai samu albarka a ciki ba shi ne kama bar wahal da kanka wajen rubutu ko kullum zaka dinga shafe fuskar ka da tawada ka kuma dan dukuni ne ba za samu Allah zai samu albarka abin da za koya ba shi ne ma'ana wannan baiti eh fada an kal kitabata lasta minha walau sawwatta wajhaka bil midad eh. kana karatun amma babu ruhi a karatun kai ba kai abkarin da manzo Allah sama ya koya ba in wa ka gani na yi kuma ka ce masa sufi ah ko gaji rago ne ba ya yi ka ba ya zauna ya yi kai ba kai ba sai ka ce masa sufi kuma ina ganka ko ma sufi ko ba sufi ba suna ba shi fi damun mutum ba Allah ya sa mutum ya ce sunan rago ba dai ƙalar gashi kenan ba in zai bi sunar manzon Allah sama babu ruwan ba ka da matsala da shi hmm, wannan ko suna ne zai je sa kansa saboda haka idan wani a yanzu hadisai na raka'ir wanda suke sanyaya mutum rai suke kyauta masa ɗabi'a a halin sa ya kyau ya iya samun akalla in rashin sallah ma yi kuka ko iya wani saɓon ma yi kuka ko ciwon zuciya ya same shi rashin lafiya ma sai da nan saɓon duk babu ran mu su sai dai a ce hadisin da ai ai ai a zo dai ai caji a zo ai magana kawai hey Allah akbar an tashi kenan wanda kana ta Allah akbar amma aikin kana warware wannan Allah akbar din da ake faɗa duk wannan ba da ne na karatu wanda zai zamana an samu albarka a cikin sa ba mu halin da zan Allah sallallahu alaihi wasallama annan sulama ya fi kowa jarumta ina daga jarumtarsa shine cewar ne ya fi kowa zama lafiya da kowa amma kuma ya fi kowa iya gaya kowa gaskiya amma mu yanzu mun ɗauki gaskiya ba zan faɗa ma gaskiya sai mun ɓata ban bari ma sai an gaya mar ba kaza yake ba a ce ga wata rago ta baya ta malalaci ba sanin za ka gaya mar ba kana zaune da mutum lami lafiya yi ba daidai ba gaya mar gaskiya shine kauna shine gaskiya shine jarumta amma in sai kun bata ne kowa ma zai iya gaya mutum magana mu ringa ɗaukar irin halayen sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin inda suke kasancewa a yanayin mutane ne kamar kowa suna yin kuskure suna laifi amma duk da haka laifin za su ce masa a'a ka kyalin ɗan uwana ka gani sai da duk sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya sa da yin ajiyar kasu an babban manzan Allah kuma wanda in ya je manzon Allah yake alfahari da shi yake cewa haza hali fal yurini mur'un hala. karin da da kawuna wanda yake da kawu kamar na wannan ya nuna shi in ya isa kaga mutum na farko da fara harbi saboda ɗaukar kalmar Allah mutumin da shi ne mutum na farko da aka taɓa ji manzon Allah kuma ina cewar zai iya fansarsa da babansa da babansa wanda mutum wanda Allah ya sanya addu'a a wajensa kamar yankan wuka ta ci. to da haka da sa'adi ga wannan mutumin wanda magana ya yadda shi nan kawai kawai ya dauki ruwa ya alwala ya sallah ya kama yi wanda mutum mugunyar addu'a Ruwa ya take kawo cewar a take a sannan ba a san kore gina ba kawai Allah ya kore wani irin amali ita yana ihu kawai zai tauni kan wannan mutum a take a sannan wanda na sa'adi bin abi waqas idan ka duba da aka yakin tsakanin Ali da Abi Talib da Muawiya radiyallahu anhu jami'an me ya faɗa in ka gani bai goyi bayan kowa ba babu inda yaje babu wanda ya goyi baya aka je aka yaki da shi saboda ya ga shi wannan ijtihadin Ali da Abi Talib na iyaki duk wanda bai masa biyayya ba bai bayyana a gare shi ba haka ijtihadin Muawiya ne ya ce ba zai mu baya ga Ali da Abi ba sai lalle ya hukunta waɗanda ta kashe Usman shi wannan bai bayyana a gare shi ba amma da za ka gani ina ganin su ɗan ne a kansu kuma duk abin da zai iya yi mai ga cewar wani bai ci mutuncinsu ba zai iya wannan abu haka ya kamata mu kasance ba mu raba kanmu mu zama kawai mun bar kanmu mun zama dolaye wawaye ba kowa ya da mahaukaci mahaukata mu bar mutanen da ba su ma san kansu ba mutanen da karuwai ma za su ringa iya juya su a duniya idan za su ringa wani da hankali ko muna da aure muna karatu al hakika dole akwai inda aka samu matsala a cikin tafiya eh, tunda alƙawari ne Allah in dai ka yi masa biyayya ka taimaki addinin sai taimake ka to kana tafiya kuma ka taimaki addinin sai kuma ta da kai dole ka koma akan kanka eh, akan kanmu ne muke da matsala saboda haka ilimin matsalar hadisi ina da matukar muhimmanci kuma idan mun duba mu ga cewar dukkanin wani mutum da zaka ji ya zo ya soki ilimin matsalar hadis ko ya zo ya faɗo ta illa a kan ilimin matsalar hadis in nan zaka samu cewar ya mai da kansa hankaka ne an gane ko ya mai da kansa hankaka ta yaya ta cewar ba shi da ɗan kansa magana ce wadda kafirai suka ɗauka suka faɗa wa musulunci da addinin musulunci su kuma suka ɗauka suka shiga wannan jikar an fahimta ko saboda haka dole ne kafa kafa duk sanda kaga mutum yana kokarin yin so sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka tabbatar da cewa dama wannan mutumin Allah bai nufe shi da alkhairi ba sai dai Allah ya arsa shi ya arzuta shi da tuba wannan shine za ka gani ɗan shi'a akhazahumullah Allah da ikonsa bai azurta su da darajar da ya azabta duk wani mai da'awar musulunci da ita ba shine ne duk wani mai da'awar musulunci ya gana da'awar cewar shi ne ne shi ahlus sunna ne amma banda dan shi'a shi dama bai ma sa a kaba. ba saboda ne saboda Allah da ikonsa ya yi ina kishin sunar manzon Allah sallama a samu mutum da yake maguzanci ne hakikanin aqidarsa idan ko dinga danganta kansa zuwa wannan duk mutumin da yake kokarin sukan suna magana suna ka tabbatar cewa dama maganar da malaman da suka faɗa tabbata akan ta tabbata akan sa cewa ne idan ra'aita rajulan kisa ashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to fa'alam annahu zindiq to ce duk sanda ga mutum ina sukan sabon manzon Allah sai ka tabbatar zindiki ne to ce saboda me suka ce saboda mu dai a wajen mu alqur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya bane manzon Allah sai gaskiya ne ko ba gaskiya bane suka ce kuma ba wani ne ka mana alkur'ani da manzon Allah sama ba wato tabbacin labarin cewar ga alkur'ani ga kuma manzon Allah sama waye ka mana sabon annabi Na da duk wanda yake sukan su me yake so ya suka in rusa qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ni saboda ko duk mutumin da ka zo kace a bannan ta kace kace ga shaida ka kuma kai in ci awon shirin naka dan giya ne ko kuma ci ne me yake so kenan ina so tabbatar ma da wannan abar kana kana cewa ba ta ka wacce da haka mutukar an tabbatar da cewa wanda suka mana addinin nan mutanen banza ne muciya amana saboda haka abin da suka faɗa ma gaskiya ne kenan ba gaskiya ba ne wal billahi saboda haka wannan shine abin da yake a cikin zuciyar duk wani mai kwarin kusa kasumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bayan ilimin nan na musalul hadith da aka yi bayanin abinda malamai wato na lokacin alƙururin fadara suka yi wanda su ne wannan karnin guda uku wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi musu shaida da cewa sun fi kowa cewa khairul sun mallazi na allazina sun mallazi na yunhum an gane ko to in an ce alqurunul fadara su ake nufi mutanen da zamanin da Imam Malik rahimahullah ta'ala yake cewa ne dukkanin abin da bai zama addini a wajensu ba to ba addini bane har ga Allah subhanahu wataala duk abin da ba a yi shi ƙarni na ɗaya ba ƙarni na biyu ƙarni na uku an gane ko to wannan abin ba addini bane ko me shi duk wanda ya yi shi to ka tabbatar cewa bid'a ya kawo a cikin addini ko me ne wannan abu to sannan kuma ka samu malamai da suka zo suka bi wa'annan da tasmiti an gane ko wanda da an karanta su a satin da yake na sani ko ko ba karanta ba an karanta ko ba ka sai mu shiga karatu inda malai ke magana sababin da yasa ya yi wannan littafin nata sa alimi nan ne wajen ko saboda haka bayan Allah da sa ya raya ibn hajar ya sa shi ya zama malami ya amsa masa kuma addu'ar da ya yi a san da ya je kasar maka an gane ko don aikin haji ya je sha ruwan zamzam ya sha shi kuma dama shi wannan hadisi ya inganta a gangan da ke cewa zamzamu lima shuru da lafi wato ruwan zamzam duk dan maganin abin da ka sha to Allah zai maka idan Allah subhanahu wataala ya amsa saboda ka Allah ne ko don aikin haji ya je sha ruwan zamzam ya sha shi kuma dama shi wannan hadisin ya inganta a gangan da ke cewa zamzamu lima shuriba lahu wato ruwan zamzam diddan maganin abin da ka sha to Allah zai maka idan Allah subhanahu ta'ala ya amsa kada ka da ya sha ruwan zamzam sai ke cewa me ina roƙon Allah ya bashi ilimi kamar nawa kamar na alhafiz zahabi malam zahabi an gane ko wanda wannan ga zahabi mausu'a ne guda ta tarihi na duniya ma ba na musulunci ba wannan ne shine yasa wani zama suke cewa suke kokarin bayyana tarihin zahabi suke cewa da za a haɗa mutanen duniya tun daga zamanin misali annabi nuhu alaihi salam an gane ko kuma annabi adam zuwa zaman da zahabi rayuwarsa a sa su a cikin wani loko a yi musu kofa kowa wuce na gaban zahabi da zahabi ya baka tarihinsa saboda tsabar san tarihin zahabi to ibn da ya sha magani da ya sha wannan ruwan zanzan din sai shi na roƙon Allah ya bashi ilimi kamar na wannan malamin zahabi to Allah ku ya amsa masa ya bashi ilimin wanda shine daga baya cewa ina ma na roƙi Allah ilimin da ya fi nasa an gane ko kuma Allah ya kaddara tsakanin zahabi da ibn hajar shekara ɗari cif a rayuwa an bayyana ko saboda haka waɗanda suka san muhimmancinsa da amfaninsa sun sani saboda haka wani je roƙe cewa da Allah <coughs> himma ta riga ta yi ƙasa yi musu littafi mara takaitacce wanda zai iya yiwa a samu sauƙin hadda a kansa idan kuma mutum ya fahimce shi zai iya zama akalla an gane ko ina da wato wata halifiya an gane ko wato wani background sosai ne karfi cikakkiyar masaniya akan ilimin matsalar hadith sadaka ibn hajar kuwa ya amsa mata don kwaɗayin ladan Allah subhanahu wata'ala ya zo ya yi masa wani tasnifin ya kuma nuna cewar bazza a karana hakika ya tsere wa dukkanin wani wanda yake wato kininsa ne don ya zo da hanyar da ya tsara rubutun nasa ma ya tsara shi hanyar da take babu wani malami da ya gabace shi a kanta tariƙa ce mu takara ya haɗa ilimin a cikin littafi kankan amma kuma in har Allah ya sa mutum albarka a wannan littafin to ilimin matsalar hadith sai dai irin da neman kuma tabiqat eh an ce kaida kaza kaza ce bari in gani a ina zan iya gane ta in ga nayi ta ma a aikace fassara kake cewa fasa bismillahir rahmanir fasa alani ba'dul ikhwan da ka siyo wa'ansu daga cikin yan uwa suka tambaye ni an ulakhisa lahumul muhimman min zalik ka gani cewa in takaita musu in tace musu rairaye musu wato abin da yake muhimmi daga wannan mene daga wannan din ishara ne zuwa cewa at-tasalif ilmul musala kad kasurat ko rubuce rubuce da ake akan ilmul masalahul hadith Tunda ga in ka ɗauka wannan abu ya ya zama wato abu ne ya riga ya zama dambu in yawa baya jin mai ya zama kogi an gane ko dawa da ba a yi masa murfi kogi ko ba a yi masa makama haka ilimin matsalar hadisi ya zama tun da ka ɗauka mar alhadul bagdadi kawai ka ɗauka mun gani a baya cewar me duk wani fanni na ilimin matsala wato alhadul bagdadi ya yi littafi mai zaman kansa akan wannan fanni an gane ko hmm. eh. da haka zaka cewar Allah ne ya kawo malamai wanda suke Allah ya musu ce din kwakwalwa wadda dama ya ne dan su addini aiki babu kwakwalwar da kwakwalwar malaman hadisi ba tafi ba eh. wannan shine isa a lokacin alhakim abu abdullahi alhakim mai sabuwar wanda ya mutu shekara ta nawa ya mutu arba'umi a ko shekara ɗari hudu da biyar ya mutu yana da matukar muhimmanci ka rike an gane shekaru na wajen wasayat na malaman hadisi saboda wani mai mutukar muhimmanci wannan zai da bayyana ɗalibin hadisi na sosai da kuma wanda yake shige masa an gane ko kuma yana da mutukar muhimmanci za ka cewa wannan zai taimaka maka wajen hadda ta abubuwa da dama in ka iya wannan ba za ka taɓa samun wata matsala wajen haddace lambobi wani Allah su yadda hmm. shi wannan alhakin din a zamaninsa wani mutum ya zo saboda a sannan falsafa masu falsafa suna ganin cewa sun fi kowa kwakwalwa cewar wai shi falsafa yi hadisin nan da ake faɗar malaman hadisi ake faɗar misali don ka haka ne isa in ka ce alhafiz menene in ba na qur'ani ba to na malaman hadisi ake nufi an gane ko ake magana ake rubuta ta haddasu shi ma zai iya wannan hadisin hakimin cewar ba ka iya ba ice zai iya ce to shikenan saboda ka ibashi hadisai guda biyar ita gashi kaje ka haddace wannan hadisan da isnadan su ce guda biyar zaka wani ce biyar din da kaje ka yi biyar din kuma biyar din ma ba wai yau ba na baka kwana kaza da ka bayan kwanaki sai dawo yace a wannan abin da Allah ya abin ku ba zan iya ba ya za a yanzu in haddace asma mutafarriqa asami mutafarriqa wa ansab mutagayyira wa alqab mutabayina wa nasab wa ansab mukhtalifa ya zan iya da ce wannan abubuwa kaga ga wannan surutun kawai ya dai faɗi ya faɗi wannan ya faɗi wannan mun an faɗi mutum sunansa a ce ga sunansa amma kuma a ce lewa ga wani ina da suna fiye biyu saboda an yi shi wannan fanni ne mai zaman kansa wani yana da sunansa da sunansa da shi da babansa duk wanda ke irin wannan an ware shi daban wannan alkunya sare da take da ta kakansa an ware shi daban a'a wannan da sunan da sunan kakansa aka san shi an ware shi daban wannan gashi mutum ne fika ne komai na na hadisi ana iya karba amma ban da a wajen mutum daya duk an ware irin waɗannan kamar a kwarin da muka faɗa a baya a wajen tasmisi ana gada shi wannan hushen ibn bashir alwasi ya wuce shekara ta ɗari ɗaya da tamanin da takwas ke jin an gane ko kaga fika ne amma akan zuhuri ba a karɓar hadisansa saboda mai matsala ya samu in zai shiga wajen zuhuri ya rubuto hadisai ina fitowa takardun da ya rubuto hadisan kafin ya haddace iska ta ta kwashe saboda haka shigo bai ƙara ƙoƙarin ya haddace wannan ba dan abin da ya haddace zai ke ta hadisin daga haka saboda haka ya zama baƙi akan wannan to duk irin waɗannan masu da aka ware su sannan kuma ka ce mutum wai bai san abin da yake wannan shine yasa a jami'ar islamiyya muna makaranta a kan nan da akwai markaz da gada mana khidmatu sunna wasiran nabawiyya gaba ɗaya markaz ɗin sun fi shekara hudu suna kokarin su fitar da tsari guda ɗaya wanda shi Ali ibn al-Madini malamin Bukhari ya bi wajen tsara mabakat na al'ilal ɗinsa da ya yi amma sun kasa mutum ɗaya ne fa kwallon kwal ko da ma ya kamata a haka saboda shi ne mutumin da Bukhari ke Bukhari ke cewa mastasgartu nafsi inda ahad illa inda ali bin madini ita ban taba raina kaina ba sai a gaban ali bin madini har duka duba in haddar bukhari amma ali bin madini yake cewa a'a yace fada ku ne yake amma shi bukhari ya san Allah bai taba nuna mana mutumin da yake uwa shi ba yace eh, eh, fa eh, haka yace yace ku kale shi kawai fada yake yace amma ya san Allah bai taba nuna mana mutum kamar shi ba wannan shine yasa Ishaq ibn Rahuya yake cewa Bukhari bai wadda Allah ya malike cewa ko da a cikin sahabbai ya zo sai ya zama yana cikin manyan manyan sahabbai ka ga shi ne yasa amma sai ka ce wani mutumin banza kurin sai ya zo ce maka wai wai wai wai bukhari wai kaya manzo Allah sama wai da ma wai wai shi ba balarabi ne to kai kuma menene wanda ma shi fari ne kai bakin ka da ita kana wani ka ce in kusanci ne ya fi kusanci da manzan Allah din sallallahu alaihi saboda haka ibn hajar da ilimi wannan ilimin a wajen Allah Allah kuma ya bashi subhanahu wataala ne ke cewa fala khassuhu fi awraqil latifa to da sai na tace masa wannan yawan salhisin wannan abin da cikin wannan daga nan kwalwar hadith a cikin yan takardu dan. kaɗan an gane ko sammaituha nukhbatul fikar ko kuma nukhbatul fikar an san nukhbatul fikar ko me kenan da Hausa eh Ne alfikar a ba fikir na ce ba fikir shi ne tunani alfikar fikar an gane ko yawwa an san mazar kwaila ko to ce shi ne mazar kwaila an gane ko eh mazar kwaila kenan mazar kwailar take a tunaninsa an gane ko ko kuma nu ishara zuwa irin hankalin da ya tara da wahalar aikin da ya yi wajen tsara wannan littafin ya haɗa duk gabarin ilimin nan ya zama cikin wannan 'yan takardun kamar inda doki duk da jurar da Allah ya bashi baya iya huce wata shida a wajen aikin mazar kwaila saboda ne saboda cin jini da yake saboda wahala wuni zai kewaya kunin ki a waje ɗaya kewaya kunin ki a waje ɗaya an bayanta ko to da aka wannan wato kamar tataccen maɗi kenan ko kuma mazar ƙwailar tunani da ibn hajar da ita a wajen ilmul mustala an gane ko yawwa ike ike cewa ala tartibin ibtakartuhu a bisa wani tsari wani jeri wanda yake ni ne na an gane ko na samar da shi ne da kaina an bayyanta ko wanda haka wannan ka faɗa abu ka bugi kirjin cewar kai kai abu kuma ka san inda malamai suke in ba shi ya da wani da yayi tuni a wani lokacin za a yi ta magana a ce ba haka bane ai wane yayi ai a wajen wane ya kwaikwaya ai amma ga ya faɗa kuma it saboda me saboda yayi din ka gani wannan idan mutum ya so yi wannan magana ka faɗi magana kuma ta zauna dam to sai ka yi shigan kwatankwacin aikin da ya in ba ka ba a zamani ɗaya ya yi zamani da badar jini aini mm. wanda shi ba ibn hajar ba shafi wancan kuma ba hanafi ne haka suka ta bugawa amma gwata ibn hajar gaba yake da shi amma duk da hakan dai bai sallama mar ba ko irin wasan da yake tsakanin su ya isa cewa ibn hajar ai ba haka akai ba amma ga bai faɗa ba bari daga wasan da suke aka ce ya taɓa zuwa wani waje ya zauna shi ba duk a yana zama jikin garin da zauna irin ya yi irin wato wani ɗin nan ya irin ruman nan an gane ko da ya zauna sai ya irin kamar wannan ya ɗaya daga jiki zai irin zubo wannan haka shi ne wajen ibn agar kisa kai kisa ma a kawal aini kisa kai amma lallai aini ƙarfi ne da kai an gane ko shi ne yake cewa da shi la talumi aini walakin min khisat al hajar yake cewa a'a ai ba aini ne da ƙarfin tsiya ba kai ne kawai wato tubalin da aka yi na banza shi ne ba shi da ƙwari kaga ni saboda shi ibn hajar yake ko kuma saboda kake cewa da aka yi sunan ka ne bashi da kwari to mutumin da suke ga ran saboda haka mutumin da ake irin wannan da shi idan da magana da ibnu hajar faɗa ba haka bace zai kyale shi sai faɗa ce ba haka akai ba ka gani eh, zai ce an yi son kai kamar inda wani malami ke yi Allah ya kansa duk sun mutu da shi da rawa da kani ne to ɗaya na kadiriya ɗaya na Tijjaniya. to idan ya zo yana karatu shi wannan kanin shi ne ke karatu saboda ka sai ce ai gaba ɗaya ina magana in ce kaza kaza kaza ai duk kaza da kaza da kaza duk daraja waliyai suna karshen wani to ce kai an yi son kai wallahi ina gefe wani sai ce wallahi an yi son kai ya kaida sai faɗa masa amma bai faɗa ba saboda me abin da ke ta anan shine in mutum ya yi karatu ba ka sai ya faɗa ya zana lafiya eh yace bilin bilin in tuhu da kuma ta hanya wadda take na bita ko kuma na tsara ta ma'a ma ba mamtuhu tare da abin da kuma na cusa a cikin sa ko kuma na kunsa masa min bil fara'id na daga abubuwan da suke a rarrabe an ce sharid ne kenan kamar a ce nan hanya ce guda daya an to kowa iya wannan wani can sai a ce masa sharid an gane ko kamar ya shiga dawa sai a jamalin sharid an gane ko to ina cewa duk ma wata fa'ida wato idan kamar misali malami ya zo ya faɗi fa'ida guda 20 misali a ce wani malami yana da fa'ida guda 20 da shafi ilimin matsalar hadith amma kuma fa'ida goma sha tara a littafi ɗaya haɗa ta ɗayar ce sai a can kana lalaba lalaba lalaba a cikin littafinsa sai a ganta ita cewa to har irin wannan ma duk na ɗauko su haɗa su waje ɗaya an gane ko ike cewa kuma wazawa idul fara'id da kuma ƙare-ƙaren fa'idoji duk a inda suke na ɗauko suna haɗa su saboda wani abubuwan na ilimi ya ga cewar ba wai a waje ɗaya ake samun ilimi ba saboda wani abu ya ga cewar in daga ka ɗauka ke karanta ne ba ka samu wannan bayanin ba saboda a ƙalla ba haushi ya ce me kunne ya girma kaka sai ka je mutum ya gaya maka abin da kakanka bai sani ba an gane ko sai ka malami ne kuna karatu shi ma malamin sa ne ya gaya shi ma malamin malamin sa ne ya gaya mar haka daga an zo na abin wata munasabar sai ɗauko ta maganar sai ya gaya maka wadda duk lissafin da zaka duba ne ya ba ka taɓa ganin ta ba an bayyana wannan shine ba ina daga bambancin abin da bambanta tsakanin karatun mai yi a cikin littafi da kuma wanda zai zauna a akalla ilakanta daga wajen malami ba ilimin ba ilimin yanayi da suke samuwa kuma in yazo karatu ma ina cikin yi kawai ina yi ya ga na cewar shige wa ilimin dama hmm. saboda abin da ake karanta yanzu kamar misali mun zo ɗazu mun ce ishaq ibn rahuya an gane ko ka gani duk mutumin da yake dan ya karanta larabci ko na hawa yazo rahawai shi zai ce ma amma malaman hadisi su ba ba su lafazin sa ba rahuya ke cewa saboda abu biyu na ɗaya su komai duk abin da suka faɗa suna faɗa su ne inda mai harshen yake faɗa an gane ko na ɗaya kenan na biyu kuma cewar wannan wai inda take ƙarshe tana kama da kamar shigin yanayin da da ke sufan da kuwa iblis da shi ko kuma na abu saboda ka ba sa kashi a cikin irin yanayin sunaye da kuma karance karancen su an fahimta ko to yake to farar gaba ilayya saniyan saboda ka wancan akan matanin kinan ko yake to bayan wannan kuma sai ku ƙara kwaɗaita min da cewar an aba alaiha sharhan da cewar in yi wa wannan wannan nukhbatul fikar mata sharhi wanda yake zai zama ne ya hullu rumuzaha wanda yake kwankwance ya warware ne rumuz ne rumuz eh alama amma anan kamar ka ce zarwance saboda gashi da yazo yayi ta hakan eh yayi gwaninta ya kuma tada ilimin gaba daya ciki amma wani abin zarwance ne eh za a faɗa abin ne sai ka ji kamar misali kamar yaro ka ya zo kai ka ce ka dan tsawala su me zai ce maka ka ga wanda kuma a zarantar ma na ga na Hausa wannan ba wani zarance ne na sosai ba ba zai gane cewa da kake cewa ba ko kuwa to da kamar haka ne eh Hausa kai masa amma ko bai san ta ba to da shi nan karatu ne amma mutum ba zai iya ganewa ba kamar in ka dauka yanzu a cikin inda ya tafi yake magana ta tadlisi an gane ko da ya yana jero su ga tsarin tadlisi inda yake kaza kaza kaza ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ka ce mai kuma ne eh, sai ka ce maka misali tadlisi shine mutum ya ruwaya daga wanda daga daga wanda yake ya malamin da ya haɗu da shi ya ruwaya a wajensa to ruwaito abin da bai ji daga wajensa ba bisiga ta ta milu sama da amma da sigar da za ta nuna cewar kamar ya ji amma kuma daga zarutsa shi kace masa matsayacin kawai ya aka ka zo ka ce ka ji hadisi ka ji magana tare da gwajen wani ba na gwajen ka ji ba zai ce maka aina na gaya maka abin faɗa ba an nace kuma an za ta iya zuwa ko na ji daga wajensa ko kuma ba daga wajensa na shi ba zai da ni ba ƙarya ne ba an gane ko to da yake faɗa wannan sai ke cewa bayan ya faɗa wannan sai ke cewa waka dalikal mursalul khafi min mu'asirin lam yalqa ka ga yana ce maka ne mursalul khafi ma shi kuma inda yake me yake maka anan kazalikan nan ina ce maka wannan wayar a da lafazin da zai nuna cewa kamar an ji bayan ko ba a jin ba to irinsa ne ke afkuwa a wajen hadisin da ake cewa da shi mursalul khafi amma shi ne bambanci da mudallas shi bambancin shi ne cewar shi mudallas mutum ne ya yi ruwa daga malamansa wanda sun haɗu shi ya ji hadisi daga wajensa amma hadisin da bai daga wajensa ba ya roto shi da yanayin da jin cewar kamar ya ji to shi gwancin almursalul khafi a'a mutum ne zai ruwa daga wajen mutumin da suka zamani da shi amma ba su haɗu ma da shi ba sai iyo ruwa daga su da lafazin da zai cewar kamar ya haɗe shi har ma ya zo na abin daga wajensa ka ga abin da yake dole za a cewa kamar zarwance ne sai an zana an yi mutum bayani sannan zai iya bambance a wannan magana to duk irin wannan malaman matsala yi mutum za ka iya samu mutum yana da hadisi guda ɗari a wani ce maka hadisan da za guda ɗari nan guda casa'in da bakwai duk gaba su inda daga wajen wane ne sun inganta amma uku ba su inganta saboda duk a hadisan nan nasu guda ɗari guda uku nan ba da gwajen sai ji ba da akwai wani tsakanin da shi da wani ba da gwajen sai da wajen sai shi kuma wannan wani ba ifi duk wannan an ware shi an bayyana ko eh ka kamar hasan da su cewa ya haɗu da wannan hazaifa amma yana cewa hadisin aqiqa lam yasma'ahu minhu eh. wannan hadisin da yake kan akan aqiqa bai ji daga daga wa yaftahu kunuzaha kuma zai bude taskokinta wa yuwaddihu ma khafiya al mutadi min dalika kuma bayyana abin da zai buya ga mutumin da yake mai farawa ne daga wannan yace ta ajabtu ila dalika sai ansa ila su'ali sai ansa masa abin da ya tambaya raja alin diraji cikin kalmar masalik saboda ni ma ina kaunan ni ma in shiga cikin wannan mashigar wacce ce wannan mashigar malaman ka sun zo sun yi ilimi a kallon an dauka nan ba za ce wane Allah ji kansa ya ce kaza to ni wannan son shiga cikin wannan dan ka ni wane rubutun eh an bayyana ko fa balagtu fi ha sharhiha fil ibahi wata tawjih ita da haka na kai kula a wajen sharhin nata a wajen bayyana ma'anoninta wata tawjih da kuma fuskantar da maganar da ake ganin kamar tana da sabani an bayyana ko <laughs> cewar kamar ne kamar da za mu gani a wajen hadisi a mutawatir an gane ko kaga yana magana akan mutawatir sai ke cewa hadisi mutawatir din nan yufidu yake cewa warraje annahu yufidu da imar daruri cewa in da hadisi mutawatir ne to ina fa'idantar da ilimi ne na tilas ne ilimi na tilas ilimin da an gaya maka baka isa ka ba shi ba ko ne da baya bukatar maka ce me dalili a kansa saboda ya riga ya gama tabbata dalilan sa sun fi karfin dama ka samu shakka a kansa an gane ko sai ke cewa wakila la yufidu illa nazari ita walaysa bi shay ita amma sai malaman sun ce a eh, ko cikin mutati ne ilimin da zaka iya samu da shi shine ilimi nazari ilimin da yake neman dalili ita amma wannan magana ba ta magana bace ka gani ga ya ta maka magana guda biyu ya ce wannan ya ce wannan amma kuma sai da magana nan take kai in dai kana karatun akalla ina dan shiga za ka buƙaci me dalili akalla eh kai ka yadda da maganarsa don ka yadda da shi ka yadda kuma da maganar da zai faɗa gaskiya ne amma yanzu kana zamanin da ne wani zai iya buƙatar dalili an gane ko me dalili sai ka sai ka dalilin yake cewa saboda me saboda shi ilimi me yasa ce wannan magana cewa hadisi mutatiri a ce ilimi na bari yake fa'idantar ba na abba ce yake saboda ko da kuwa mutumin da ba shi da ahaliyar inazar ina samun ilimi da mutawatar don haka inda mutawatar ba baya fa'idanta wasu ilimi nazari da mutumin da ba shi da ahaliyar nazar ba zai iya samun ilimi da shi ba an gane magana eh idan aka ce abu sai an yi experiment an gane an yi gwaji sannan za a iya tabbatar da shi mutumin da bai san hanyar da zai biye gwajin nan ba zai iya zai tabbatar da wannan abin ba zai iya tabbatarwa ba yace to shi ko min hadisin mutawatir yace ko mutumin da ba zai iya tsara min ba ina iya sanin abin da wannan hadisin ke koyarwa da haka yake nan ka ce sai an yi tsara min za a iya fahimtar sa magana ce da ba ta da ba ta da tushe tun daga wanda bai ma san me tsara min din ba ina amfanar wannan abu an gane magana ko to ga wannan aikin jihi ne an ka magana guda biyu wannan tayi nan wannan tayi nan me za me zai irin jihar da wannan abin nan ya fi gaskiya sai a kama ka ne taujihi akan magana an fahimta ko eh. ita wani batu alaka baya zawaya ha na kuma faɗakar a bisa abubuwan da suke a kunshe ko kuma a nannaɗe a cikin wato lokunanta an ce zawiya kamar loko kenan ko kuma ka ce kwanoni an gane ko? eh saboda haka ga abu ne a nan wato ana hakika shi wanda ya karatun Allah da ikonsa ba mu ilimi ko samu albarka a cikin sa idan ka ga larabcin da yake yi kai ka san yayi abu ne da yake ganin yayi wani abin kai yayi abin a zo a gani to da zaka cewar bakin sa ya saku kalmomin ne kawai suke zuwa kuma daga zuci da kuma cewar fact yake faɗa ba yawa wasa yake ba ta gani in ba ka ba in kace kawai na kuma faɗakar a bisa abubuwan da suke a kanan a cikin ta ko kuma a gudun dindine ya isa amma zai ce na faɗakar kuma a bisa abubuwan da suke a naɗa a cikin lokunanta ko kuma sukun nufinta ka gani sai da aka ji kalmomin ne saboda kowanne ya riga ya san yayi ya san kuma yana fili da in ka ce mara a ina ga aka kaza zai ce ma a waje kaza ka duba kuma kai zaka san anan cewar da akwai sukun nufin akwai lokon kuma ita eh. li anna sahibal baiti adra bi ma fihi yace saboda mai gida shi ya sanin abin da yake gidansa wato mai daki shi san inda yake masa yoyo tunda ni na faɗi maganar nan to ya ni zan sharhinta wannan gaba ɗaya maganar da ya faɗa duk mai hankalin duniya da daidaita ko bai ko bai daidaita ba duk mai hankalin duniya da cewa mai daki shi san inda yake masa yoyo amma bandawa banda inda suka ce Allah bai iya ba su su ne sun yadda Allah su Allah shi ne kowa ya yi halitta amma bai san abin da yake akan halittar nan ba da haka ba su yadda hukunci akan halittarsa ba wanda kuma gaba ɗaya ne da cewar ne a laye alam na halaka huwa latiful khabir tabbas ka faɗa ka ji kai Allah ya san abin da ya halitta an gane ko eh abin da na kawo wannan ayar ma anan saboda da yawa za ga cewa wa'en suna kawo wannan yanayin mm, mm, dawa ana kata a kamar a yanayin istifham wanda a bayar ba ba ne tambihi ne kuma wannan aladin ba an gane ko eh ita wa zahara li fi iradihi ala suratul basti al yaqu a anna iradahu ala suratul basti al yaqu ita kuma daga cewar wato in kawo shi a bisa yanayin da zai zama wato na faɗaɗa magana a kansa an gane ko wato yayi excessive bayani a kai wannan shine abin da ya fi dacewa an gane ko ita wa damjuha a jaha binna tawdihiha ku zama kuma duk da hakan na shigar da wayansu abubuwan cikin wayansu a wajen bayanan da zan yi wannan ne fi dacewa yace fasalatu hadhihi tariq alqaliyat almasalik saboda na shiga wannan hanyar wadda take da karancin masu shigarta wanda kuma da shi ne dama jarumta wato ka shiga ka ba hanyar gaskiya kada ka damu da karancin mabiyanta ka kuma guji hanyar karya kada ka rudu da yawan mabiyanta kuma dama duk mutumin da yake ya san abin da ga cewar kamar inda Aisha radiyallahu anha take faɗa ne take cewa Umar radiyallahu anhu take cewa kana natija wahadi an gane ko eh kana natija wahadi an san an an fahimci magana ta aiko eh yawa cewar mutumin da yake da ra'ayin kansa abin da ya da shi shi ne daidai shi zai an fahimta ko eh to duk mutumin da yake malami ne ya san abin da yake ko ga ce ina da wannan yanayin da ga cewar babu wanda ya tsananta kalibi irin malamin da yake karatu isan albarkar karatun kuma Allah kuma yasa yake ganewa mutumin da baya fahimtar abu baya san ya fi son a yi ta kalibi an fahimta ko eh duk da cewar a wa'ansu abubuwan wannan yanayin shi ne zai fi dacewa an bayyanta ko saboda ne amma ba wai don wani abu ba sai don cewar yanayi kai istishabin wani yanayin shi ne kuma ana a kai an bayyanta ko kamar in ka ɗau misali ibn qayyim Allah masa rahama kayan ka duba zadil ma'ad ka ga na jin babu matsalar da ya ɗauka yi magana mai tsaho a kanta irin mas'alar saki uku a kalma ɗaya an bayyanta ko eh. ga amma wannan wannan matsalar da ya gama irin wannan yanayin da ibn hajar ya zauna yake bayani haka ya zauna irin da wannan bayanin cewa to anan wannan matsalar ta kare wadda ba kowa zai isa a ta ba kaza kaza kaza kaza to abin da yake cewa anan shine ga wannan matsalar a yanzu a matsala majalis na ilimi za a zauna a yi ta za kuma a rinjayar da cewar eh a dalilance ga dalili ga abin da ke akwai ga abin da ke akwai an gane ko eh amma a yau kai ba ko ma a gobe a ce ni ne da hukunci a garin nan duk wanda ya matar zakin zaki zaki uku to ta sakku sai sahabin abu da zina umar yi saboda ne saboda lalatar da ake da ita a yanzu ta nan kamar lokacinsa an da ko sau da haka abin da ke cewa wanda za ga wasu malaman sun ce a yi wannan yanayin saboda sun san wannan shi ya fi na ɗaya kenan na biyu kuma wani yana da wani sa yana nuna albarkar da take cikin karatun da ake yi saboda idan ka ɗauka kamar a yanzu a shekarun bayan ka ɗauka ko shekara 20 baya ko talatin kai in aka ce za a nan a zagi sannan abubakar za ka yadda za ka yadda ba amma zuba shi ana yi a nan garin nan ran da aka ranar wannan ashurar ɗaya daga cikin malaman mu a nan ike gaya min cewa da idansa ina bakin agadasawa sun je irin aure iga wani tsinan ne Allah ya tsine masa ya karɓi ransa a wannan da ta shi'ancin ya yana cewa wai Allah ya kino abubakar a cikin kwajar garin saboda ne saboda haka idan ka tashi kuma mutum ka tashi mara magana sai ya ma ƙaryar karatu ita ma wai ai ka bashi dalilan cewa wannan mutanen ƙarya suke ina wani magana wani a ah? ba mutan da ya faɗa ba a talta misul a ada uba adin lazira at zuhura bayanin au wuduha dalili ko kuma zuhura dalilin au wuduha bayani cewar yanzu kai yanka suna neman kuma wanda bibi an na fi karfin su bayan da gargazar da kai musu kuma ba sa neman wanda bibi ne cewa kana da karfi da haka abin duk da yake a fili akan dan shi'a na sharri malamai sun gama ajiye shi kuma Allah da igonsa sharrin dan shi'a wallahi in ma mutum yake dan shi'a ƙarya wallahi banza ne ban ƙarya yake wallahi duk inda ka ga mutumin da zai yi ƙarya ka samu da zai ce maka zai yi wa dan shi'a ƙarya ta hanyar igiya masa sharrin da ba shi da shi ba kai zaka wadan shi a sharri ka ce yana da wani sharri da ba shi da shi ba sharrin sama da yake da shi ba ka isa ka gama faɗar sa balle har ka zo kai makariya kuma malamai sun gama wannan a nan wai sai mutum ya ce wai ai yana neman wai ga gaya dalili ko wai ga gaya littafin su kuma gaba da mai cewa ai wata kila zai iya buga akai aka danganta musu ka dau maganar mai tarsala ka gani mana ka duba min hajji sunna ka duba maganar da sha'abi faɗa ma ka kyara maganar ibn taymiya an gane ko tunda shi dan wahabiya ne ko tunda an ce ibnu abdul habib ne ya koya masa aqidar wahabiyanci an gane ko ka kyale magana mun taymiya ka dau magana da sha'abi ya faɗa amir sha'abi malami da su malaman tabi'ai ya ga na ali miraran wata karara an gane ko ike cewa ne ike cewa ɗan shi'a sun fi yahudi da nasara sharri ike saboda da zaka ce wa yahudawa bai hude waye mafi alkhairin mutumin da ka samu a bayan ƙasa sai ce maka sahabban annabi Musa in ka ce ba nasara cewar waye mafi alkhairin mutumin da ka samu a bayan ƙasa sai ce maka sahabban annabi Isa a disciple in ka go ita amma idan ka ce wa dan shi'a waye mafi sharrin al'umma da ka samu a bayan ƙasa sai ce maka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wannan magana da aka faɗa sai kuma mutum wai zai ce maka wai wa aina neman wasu sun yi kirari da kansu eh? kuma mutanen da suke asalan ma dama sun riga sun raina Allah tunda sun ce Allah subhanahu ta alama kai karya ma bautar Allah ce karya ma su dama wannan ce bautar Allah ce to ta yaya zaka iya sanin gaskiya tare da su ga abin da Allah nuna maka to a irin wannan idan baka ta kalidi ba ka ga wacce kanka shine abin da nake nufi a nan da akwai inda taqalidin da yake dama sai Allah ne da alkhairi ma za yi wannan eh duk gashi iyaye da kakanni taqalidin suka yi da yawa akan kin duk wani wanda zai taba alfarmar sabon manzon Allah amma wanda yasa ba su iya samun damar su daga kansu a garin nan ba in ba haka ba ai tinkin dama da akwai miyagun da suke dama yan shi'an ne a garin nan amma sun iya ɓoyewa saboda ni. saboda sun san a sannan mutanen da suke a sannan ɗan sai ba ta gani ne an gane ko eh sun mai da a wannan su ne malaman su biyayya kamar biyayyar da an gane ko ike mata za a ce dama ka yi wa wanda ba yake ma ne sun mai da malaman su kamar inda annabi ma yake faɗa cewa annabi annabi bai kamata zama yana da kha'inatul a'yun ba to kaga malaman da suke a da da suka karatu saboda Allah kuma aka yi nan saboda Allah abin da nake mamaita ana shine cewa za ka samu mutumin da yake mukallidi ne amma ya fi wani da ke da'awar ishadi ko bin dalilin kusanci da Allah saboda shi da gaske yake takalidin nasa dan Allah yake abin nasa a garin nan aka samu malamin da yake cewa a lokacin da sahabbai suka kwacewa a halul baiti shugabanci sai Allah ya canza wasu da ilimin ne. wannan ba shi ba shi an ci bane amma har ya koma ga Allah Allah bai ba shi karfin gwiwa iya faɗa cewa ya ya iya fitowa ce shi an ci yake ba saboda ne al'ummar da aka raina a wani lokacin tana da albarka ta ɗauta kalidi ma ta yi Allah ta wata albarka a cikin saboda ta yi ikhlasi a cikin takalidin nata amma mu yanzu ana koyo ilimi amma babu saboda ba dan Allah ake abin ba da yawa eh. mutum ya fi godewa Allah akan ce ya zo yayi tattauna dan shi a ya rufe bakin dan shi a ya kasa cewa komai akan ki roki Allah cewa Allah ya faɗa shi a ya mutu ba ganin ciwon ciki ya matsa tsinan ya mutu ba ko ba ciwon ciki Allah ya mutu ba shi kenan ba ai abuwa sai an yi tattauna da shi ba saboda haka to akwai abin da zaka zo ka yi wanda idan ba ka dau abin da Allah subhanahu wataala yake so akai ba komai alkhairin sa ba za ka sami alkhairin sa ba saboda ne inna ma yataqabbalu Allahu min al ciki an gane ko to karfe da yanzu takwas to saboda haka sai mu kwana anan in Allah ya kawo malam dama tun da ma bai mu shiga mu nisa ba sai in malam yanzu sai a yi karatu abin da muka faɗa dai Allah ba mu ladan wanda muka kusuro kuma Allah ya gafarta mana jazakallahu khairan a suke wa'azi dai ko a karatu da karatu ta ta wannan ɗauka a ɗin kuma mm, tunda malaman suna zuwa suna za a cigaba da ɗaukan nan insha Allah ta'ala. Nan? To. wannan abin da ke tawo shara ya kawo yake ba yan da a ce a ringa kawo wannan fitilin wai da a yi wani asusu mana a samu a sai karamin inji saboda karatun to wannan abin ne wanda yake shawara ce ta da ta rage wa masu zuwa karatun wannan abin da suka duba a gani wani shawaran tana da daidai kuma a ƙara a ƙara to Allah ya bada iko Allah ya eh. maka. Eh. a wannan shi magana da yake shi da cewar a shi ma nafsin ta maganar da rahoton ne shi ma wannan wannan kama in gama da ita wannan kuma akan maganar zahabi da ibn hajar lokacin mutuwar zahabi بلغة هو ابن هجر إيه. na'am Allah dai kun sai sa mana albarka a wannan makai ana wasu kuma Allah gafarta mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاتن نعم. معنى الخبر ها؟ نعم you. آه. قال المصنف رحمه الله تعالى معنى الخبر ما ملا بيان سبب ليس ولا الذات ناسا شيء وما آية يكتشوا فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنا فيما هنالك wato yana neman dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce alkhabaru قسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام وهو إن علماء هذا الفن مرادف للحديث wannan shine ma ya amina cewar wannan kalmar ta alkhabar a wajen malaman hadisi shine kalmar da take zuwa ma'anarta irin a ce alkhabar da kuma a ce alhadith illa kai idan ka ɗauke ta a lugha a harshen larabci alkhabar a ammu min alhadith saboda shi alkhabar fiye yana zuwa akan labari saboda ko daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ko ba daga sa ba ana yi shi alkhabar an gane ko amma dan an shigo fannin hadisi ana magana kace alkhabar ana nufin alhadith sai dai shi anan malam abin da yake magana ita ya dauki kalmar alkhabar saboda ta zama am saboda hukuncin da yake barawa a wannan abubuwan akwai hukuncin da yake An ne ba malaman hadisi kawai su ne suka keɓantu da yin wannan hukuncin haka ba saboda haka ya ɗauki kalmar alkhabar وقيل الحديث an nabi sallallahu alaihi wa الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن Wannan وانا بغاية تجي كده an ce muradifun lil hadith wato ma'anar ta daya da al da al khabar a zama malaman hadisi wasu malaman kuma su a'a al daban yake da alhadis saboda alhadis shine wanda ya zo da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qaulin asilin aw taqalil an gane ko alkhabar kuwa ma ja an gairi sa'un ko annabi kuma ko ba annabi za a cewa alkhabar wa min thumma qila liman yashtagil bit tawarikh wa ma shakalaha al ikhbari ko kuma al akhbari an gane ko don haka ita daga nan ne ake tare mutumin da yake shagaltuwa da ilimin tarihi da kuma abin da ya kamance ceniyar tarihi din nan an zar shi malami sai a ce masa ai akhbariyun ko kuma ikhbariyun ko wanne malami suna musu ba ko zuwa al-ikhbar ko zuwa al-akhbar an fahimta ko wani man yastaghilu bi sunnan nabawiyya al-hadith wanda kuma yake shi kuma da sunnar annabi ma ishagaltu ilimin ta yake nema shi ba ake da shi wato AlMuhaddi muhaddith da ka gani malamin yana wani cewar waɗanda suka bambanta din nan ga dalilin aikin bambanta kana yana fitowa a wajen harkokin karatu da suke an fahimta ko na'am وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل hadithin خبر من غير عكس ita wasu malamin kuka ce tsakanin hadisi da alkabar akwai wato umumin hususin mutlaq kai tsaye kawai da bangaren da akwai abin da yake yabo wani abin nufi shine an ce umumin khususun mutlaq an fahimta wato babu wata haifiya za ka kalla ka ce abu kaza zai iya zama fi kaza kaza kuma zai iya zama fi kaza shi za ka ce mutlaq a in ka kalli bangare kaza kawai to wannan abu kaza ya fi kaza kawai shi kuma wannan abu kaza din ba su da yanayin da za a dawo ya zama ya koma an gane ko ina wannan yanayin an fahimta da haka abin da suke cewa nan cewa fa kullu hadisin khabar na'am yawa cewar idan ka ce umumin hususun mutlak me mutlak sakakke abinda ba yawa iyaka ba kishiyar mukayyad ko to idan aka ce umumin hususun mutlak ana nufin cewar idan an ɗauki misali alhabar an gane ya fi alhadis daɗi saboda me ta cewar alkhabar ko maganar wace ce ko labarin waye za a kitar shi alkhabar an gane ko da ka gani da na manzon Allah da ba na manzon Allah kuma ba za su shiga kalmar me su shiga kalmar alkhabar amma kace alhadith shi wannan kawai abin da ya shafi